Hukumar zaɓe ta ƙasa a jihar Bayelsa na cigaba da tattara sakamakon zaɓen gwamnan jihar da ya gudana ranar Asabar a ɗakin taro na tattara sakamakon zaɓe da ke birnin Yanaguwa zaɓen da na kujerar gwamna da ya gudana ranar Asabar a cikin wani yanayi na tashin hankali bisa la'akari da yadda wasu 'yan bindiga suka umarci masu kada kuri'a da su kada ma wani bangare baya haka kuma 'yan bindigan sun sace wasu ma'aikatan hukumar zaɓe a karamar hukumar Ijo ta Kudu lamarin da ya tada jijiyoyin wuya kuma ya kawo tsaiko yayin zaɓuɓɓukan haka kuma manyan 'yan takara guda biyu musamman Timifiri Silva ya zargi jam'iyyar PDP da cin zarafin mutanensa haka kuma 'yan jam'iyyar ta PDP wato gwamna diri shi ma ya zargi cin zarafin mutanensa yayin zaɓuɓɓuka da hakan kuma na ji ta bakin al'ummomin jihar ta bayelsa da suka yi zaɓen labarin cikin tashin hankali ga ma abin da suke cewa. The results are not yet out, but with what we saw in the field today, Nigeria wants to practice democracy. Military should leave us. Police should Wannan yana cewa ne har kawo yanzu muna jiran a faɗi sakamakon zaben gwamnan jihar Bayelsa da muka zaɓa kuma abin da nake gani a jihar ta Bayelsa tabbas idan muna son demokuraɗiyyar Najeriya ta ci gaba to dole ne sai mun ɗebe hannun jami'an tsaro cikin lamuran zaɓe su ma 'yan sanda dole ne a ɗebe su idan ana son harkoki su daidaita a jihar ta bayelsa kuma suna da hannu ga magudin zaɓe ko da yake dai sun sha bakar wahala sun yi kwanaki a kan titi ita kuwa wata 'yar jihar ta bayelsa ta ce this election was very fine and all the home policemen and um, army they did very well today tana cewa ne suna tami joyi ta ce zaben gwamnan jihar ta bayelsa ya yi kyau 'yan sanda da sojoji sun taka muhim in mai rawa sannan kuma na zaɓi wanda nike so ya jagorance ni a matsayin gwamnan jihar ta bayelsa daga bisani kuma sun yi alkawalin za su bani wasu makudan kuɗi bayan na jefa ƙuri'a na neme su da yamma na rasa sannan kuma abin da ya ja min hankali shine na ga suna baiwa kowa naira dubu biyar biyar. They shared five, each person five thousand. Rundunar 'yan sandan Najeriya reshen jihar Bayelsa ta tabbatar da cewa an samu tashin tashina a yayin yayin zaben na kujerar gwamna a ranar asabar da ta gabata rundunar da ta ce ta samo ceto wasu ma'aikatan hukumar zaɓe da aka sace dsp asmin buswa shine mai magana da yawon rundunar 'yan sandan jihar ta bayelsa a safen jiya ne wannan abin ya faru amma da muka turo 'yan sanda da sojoji da wayan suka yi ta damunsu a cikin wurin tekun sun bi sun sake shi sun sake shi wanda aka kama shi dan aiki da inec dai da aka kama dai su take. Yanzu wani hali jihar take ciki misali ana samun rahotanni nan da can kamar akwai damuwa kamar menene kuka bincika yanzu. Gaskiya zaɓe ya yi kyau an yi shi a cikin lafiya akwai ɗan matsaloli guri kaɗan-kaɗan. wanda kuma mun magance shi. Kamar can kan ruwa kuna da labari kamar mutane na kuka ana samun matsaloli a can kan ruwa ko ba ku samu labarin har da An samu matsaloli amma ba abin da ba mu iya mun magance shi ba. Mun magance matsalolin da aka samu. Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Yanagowa, jihar Bayelsa, Najeriya.